mata kamar bayan Allah ko kuma ce wata mata ta aiko da ɗaukun na yi a ba a marayu Allah ya fasa mata da alkhairi Allah ya kula mata da nasa marayu wannan kuma ta kawo ya so shi na ga gasha ta ce a yi amfani da shi sannan kuma ta da Allah ya shirya ɗaya ita kuma Allah ya mata albarka sai kuma wata bai Allah ta kawo Allah ya fata mata da alkhairi Allah ya sanyaya mata kabarinta. Wanda Allah kuma ta kawo sarka na dole yake. Littafi da Allah ya fata mata da alkhairi Allah ya biya ta da gidan aljanna. Yau da Allah kuma ta aiko da yara a cikin biyar da ce a yi wa iyayen da addu'a da ubangijinta da maman shi da babana Allah ya ji kan iyayenta da ji kan iyayen mijinta Allah ya gafarta musu Allah ya haɗa mu da su a cikin aljanna wannan wata biyar Allah ya kama ta aiko da yara ɗari biyar ta shi Allah cikin kudin rodi Allah ya saka mutu da alkhairi Allah ya biya ta gidan aljanna wadda ce ina fama da namijin dare الله يا بشيء تبشيني عاشق الله يا رب كما الله يبات مجي نجري إن كنا مجي الله يقاوك بشيء مخالف تيوي تفضل ربي أعود بشيء من حمزات الشياطين وأعود بيك بشيء أن يحضرون نعم أشي أن بشيء هذا الوقت أشي وين يعني بشيء لي شو؟ وين أنا أقول بشيء أني؟ والله إني بنا شجاع بشيء بابا أنا بس. بابا أنا بس. ni ne kawai ki nemi Allah ya tsare ki daga su duk da za ku yi da aljani cutar da kai zai Allah ta tsare mana imanin wanda ya kula da duniya ta ce ta ce gurin yi na kuma wanda ne da mahaifinta Allah ya shirya kuma zuriyarta Allah ya san mahaifinta zuriyarta Allah ya musu albarka wannan wata da ana ita ma ta aiko da naira dubu ɗaya ta ce kuma ga da Allah ɗaukin ya cikin iyaye gafarta musu ‘yan uwa da ke da zuri'a Allah ya sa musu albarka. Wannan kuma ta aiko da naira dubu goma sha biyar. ya ce ah, dubu uku ah, wata ne ga mahaifinta na uku Allah ya bata lafiya dokaina da dokaina da matar mahaifina dubu uku Allah ya fi eh, kansu ah, ni kuma nawa dubu uku malam ina ba addu'a muna roƙon Allah da Allah ya shirya musu zuriya abinda ne mulahaza da shi bana na mun haɗu da wasu kalmomi da mu saba samun su ba shine mata suna masurkan su addu'a mafi yawanci za ka ga iyaye ake mawa to kaga ya nuna maza sun ji wa'azi sun fara gyaruwa gaskiya wannan abin yana bani sha'awa ga mace tana yi masurikinta addu'a kila yana da tasiri da magana da nake yawan faɗa nake cewa uban miji uba ne kuma wani lokaci ya ma fi uba uwar miji uwa ce wani lokaci ta fi uwa domin tashi uwar ba za ta haifa miki miji ba to wannan ya nuna cewa wa'azuzzuka suna shiga Allah ya saka muku da alkhairi yadda kuke muku addu'a Allah ya ba ku sosai da ba za su yi muku addu'a kuma wata da da gure ta ma sun ce a ta addu'a kuma shawar da ke kamar yadda ya ta sai Allah ya yi ah, Allah ya sa tana gidan aljanna ke kuma Allah ya biya miki bukata ya yi miki damuwar ki wannan wata gara Allah ya kamata a aiko da yara da shi ya ce ah, ya ce a yi ma mahaifiyarsa Allah ya dafa da mata Allah ya dafa da Allah ya fata da alkhairi Allah ya karba da hannun dama wannan ba a kama duk wuri ta ko da shi Ta ce a yi wa mahaifiyarta addu'a Allah ya gafarta wa mahaifiyarki Allah ya bada aljanna Suna gidan aljanna ke kuma Allah ya su ta ta da da biyar ma ma yi kuma albarkaci rayuwarki Allah ya shirya su iyayen Allah ya gafarta musu. Wannan ta aiko da naira dubu uku ne sama, tana zuwa na Allah ya fata musu da alkhairi Allah ya gina musu gida a aljanna wata biyar Allah ya sama ga sha aiko da naira dubu biyu da ce a sa a yi ma iyayenta a jiya na sannan kuma da yaranta na Allah ta'ala ya gafarta mu iyaye su kuma yara Allah ya musu albarka na sai wata bai Allah ya zama ta aiko da naira dubu biyar ma sai a sata a jiwa muna da masu tashi a cikin kudurori Allah ya fata mata da alkhairi Allah ya biya ta gidan aljanna kuma Allah ya albarkaci zuriya ta wata ma ya zama ta aiko da naira dubu biyar sai shi ma a tashi a kudurori Allah ya fata Allah ya biya ta gidan aljanna wannan ma bai Allah ta aiko da naira dubu biyar ne Allah ya sa aljanna ce makomar iyayen da kai karfin da ya. Amin. kuma Allah ya yi mata damuwa, Allah ya biya mata bukata, Allah ya shirya mata zuriya. Wannan ɗabi'a ce kawai a faɗa, amma wa illa Allah ya san kowa. Eh, amma mutum zai ji daɗi ya tabbatar da kuɗin da ya bada ya iso, don kada a ce ƙila kuɗin bai iso ba. gani ah, wannan ta ce ga zuciyar nan kuma a sa yi wata ce ga mahaifina sannan ita ma ta ce a yi mata addu'a Allah ya biya maka bukatu. Allah ya biya miki bukatun kina alkhairi Allah ne da dubu biyar ɗinki miliyan biyar. Wannan kuma wata shekarar Allah ta aiko da dubu goma ta ce ta ma ta iya biyanta addu'a da kuma ta karkata. na'am Allah ya biya miki bukatun ki na alkhairi ya gafarta mu iyayen ki shirya miki zuriya Allah ya zama ta a ah, sa ta a cikin Allah ya fasa masa da alkhairi Allah ya gina miki gida a aljanna ya zo bar Allah ta aiko da kira da zuriya a Allah ya faka musu da alkhairi. Ta zai sako abubuwan da suke bukata. To, shi da sako. Ta ce ita ce a ce tana roƙon Allah ya ya ƙara mata lafiya. Allah ya baki lafiya, Allah ya baki lafiya, Allah ya baki lafiya. Ta ce ina roƙon Allah ya sa ni da ‘ya'yana mu ci jarabawa. Allah ya sa ku ci jarabawa. Shi kuma ina roƙon Allah ya sa ni ah, saukar alwa'ani Allah ya sa ba sauka ba Allah ya sa ki haddace Qur'ani kuma tace ina roƙon Allah ya ba makoci na lafiya za za mu ne ne tsanji ya kai ya mai hari muna roƙon Allah ya ba makwabcin ki lafiya Allah ya sa jinya ya zama kafara a gare shi tace kuma na roƙon Allah ya sa a sa mana sola a gidan Allah ya sa a sa muku sola a gidan

ta ce a yi mata addu'a daga wata ah, daga famfo unguwar kuma famfo ne eh. to Allah ya Allah ya mai da ku bohun ɗan gwiwa daga daga famfo ku koma bohun na'am da wannan wata gara Allah ce da aiko da ta ce tsohu a ah, wajen na masu

Wanda tana magana ne a kan ita tana son ta shiga wannan makaranta ne, amma kuma idan ta ba shi da kudin da zai biya mata tana so ta kan kaunar ma haka ba. Ta ta samu malama a dama ko malama Fidosi. Yawan kuma ta ce, malam an ce a gano ba tashi da azumi, kuma in an yi karatu suna tashi. A'a ba a ce ba sa tashi. bondage cewa aka yi ana ɗaure idan aljanu suna sa a yi tsareci to ramadana ba su sa a yi tsareci in suna sa a haukace ba za a haukace ba da aka ana takura su ne amma akan samu aljanu su tashi amma bai nuna wai ba ɗaure su ba an gane ku da aka damar da suke da shi kafin azumi wato ba su da shi a cikin azumi na ta wannan wata gara Allah ne ta yi ta yin azumi amma kuma tana karyawa to an yi ta mata nasiha wanda ta ji har kai da ya kai ta nan da, to shi ne ta sanar yara to shi ne sai wannan na kai cikin da cikin yaya ne ke kashe Allah tare da jawo hankali masu irin wannan kai da tana nasara da ka haramun ne mutum ya isa azumi bai yi ba shi addinin musulunci nan ba wasa ba ne kuma jama ce magabata suka suru magabata kan yi wata shida suna roƙon Allah Allahumma ballighna ramadan idan kuma ramadanin ya zo ya wuce suna yin wata suna cewa Allah ka karba mana da ya za a yi musulmi kuma a ce da bai azumi ba wannan ya zama zanzanci. in ka na Allah ba shi fa Allah almuntaqimun in ya kama ki ba za ki ji da daɗi ba da haka muna nasiha ga 'yan mata da ji tsoron Allah su dinga yin azumi da samari da duk wanda azumi ya zama wajibi a kan shi lokacin azumi ya yi yayi yau ne ga shi an yi goma da an ƙara kwana biyu za ka shi goma da an ƙara kwana biyu sai sallah daga nan kuma shi ke nan sai suka shawa shawar sai kuma ba in Allah ya samu na gari Allah ya karfa mana na ga kuma wani wata biyar Allah ce aka maka hanya a tuwo da kuɗi na sadaka ta kawai na to shi ne wani lokacin da yi ita zai da nan abin wannan haramun ne wallahi haramun ne kun gwada nan kudaden na sadaka wallahi za ku sha mamaki na rantse da Allah ko canji ina kyama canji ina kyama yanzu haka ina mai rantsi muku da Allah a cikin sadakokin da aka bayar bara akwai wasu 'yan naira biyar biyar goma goma sun yayyaye sun ƙi canzuwa wallahi yanzu haka suna nan a cikin durowa duk wanda ya bayar da kuɗi ya ce a yi aikin Allah je ka yi aiki da shi in ko kace za ka dinga taɓa kuɗin addini kuɗin al'umma za ka lalace a rayuwarka ku yi haƙuri da kaɗan duk wanda ya bayar da kuɗi ya ce sadaka ku kai cuta ba ta tara ku da ka haramun haramun ne haramun in aka baka kuɗi sadaka ka kawo ka kawo in ka san ba ka da amanar da za ka riƙe karka a shi yasa kuke da idan za mu ci a bada sadaka ba ma bada account ɗin mu sai mu bada account ɗin gidauniya yanzu zan shigo hajiya sofiya take ce mu wata baiwa Allah ta ce ta turo dubu ashirin account ɗin mu a sassa na ce wallahi ba na sani duk kuɗin da ya shiga wallahi ko alak ba na gani kuma ba ki sani kada yin cire kuɗin ba sai board of trustees sun haɗu mutum biyu ko uku sun cire kuɗin to haka ake ma kudin addini in ba da haka ba wannan gurin ba zai ginu ba ba zai ginu ba amma a ce an tura maka kuɗi fi sabilillahi kai ce kana da bukata wai bai da bukata wai bai da bukata kowa yana da bukata kakan iya waye gari ba ka da kwanjala a jikinka amma kuma addini yana da miliyoyi ko kallon su ba za ka yi ba sannan kuma sai Allah ya buɗa maka da haka kuskure ne mai muni a baki kudin addini ko al'umma da ce ina da bukata rayuwarsu za ta lalace na wani suna magana ce don allah mara na fila da ake yi ta aza raka a gudu gudun farko da ake yi za a yi gaba ɗaya kamar wannan azahar duk na fila wadda za ka yi raka a hudu ya halatta ka haɗa raka a hudu sallama ɗaya amma in kai raka a biyu ba za ka yi tahiya ba in kai raka a biyu ba za ka yi tahiya ba sai ka miƙe domin da ka yi tahiya ta yi kama da me ko da daddare sallar da za a iya raka a hudu sallama ɗaya amma ba za a yi tahiya ba domin aka yi tahiya ya yi kama da me isha'i idan za ki shafai da wuturi za a zata ki raka a uku sallama ɗaya amma kika yi raka a biyu ba za ki zama ba domin kika yi zama ya yi kama da me magariba na mala wannan kuma sai ta ce ah, raka a goma sha ɗaya da ake na sana tarawai hmm. ta ce to yanzu za ta yi da yi. shi za ta yi gaba za ta iya kayan. idan kika bar liman a sha ɗaya a masallaci sai kika farka cikin dare ya halatta ki wata nafilar amma karki wani wuce ba a wuce biyu a dare ɗaya ba a wuce biyu a dare daya amma in kika farka in shawara za ki nema sai in ce ki karanta Qur'ani domin duk wanda ta yi sallah da liman har aka gama sallah za a ba ta ladan ta kwana ba ta yi bacci ba za a ba ta ladan ta kwana ba ta yi bacci ban kin farka sai ki karanta qur'ani ko ki istighfari in kuma sallar kike da nishadi sai ki sallar babu laifi wallahu a'lam Aka gabar Allah da gabar Allah da yayi wa da take kawo abu da ta kawo kubewa da kuka to Allah ya ya kwafa mutu kubewa da kuka ita ma aljanna da shamiyar kubewa da shamiyar kuka a aljanna wanda kubewa aljanna ba ba irin ta nan bace kukan aljanna ba irin ta nan bace to ba iri ɗaya ne. kuma larabawa suna cewa aljudu bil mawjudi aljudu bil mawjudi kowa yana da kyauta da abin da Allah ya bashi ita kubewa da kuka Allah ya bashi to muna roƙon Allah ya biya ta gidan aljanna Allah ya saka mata da alkhairi ce mutum ya yi ko tun daga giwa aikin ka ta yi kokari Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya bar zumunci ai ba lai ba ta bayar ba ai ta yi mai wahalar Allah ya karba na eh an samu wani dubu wani abu da ke dauka Allah ya rubuta Allah ya karɓa, Allah ya sa aljanna gidan tsira jama'a musulmi yau goma ga watan Ramadan kuma yau juma'a Allah maɗaukakin sarki yana san addu'a a ranar juma'a musamman a sa'a ta ƙarshe da haka ina ba da shawara duk wacce ta zo karatun nan idan aka ce rana ta kusan faɗi daga karfe biyar biyar da rabi zuwa shida gaskiya ya zama kina kan da tuma cikin kalla da kimla kin gaya ma Allah jamoyinki da matsaloli kin ki Allah bukatocinki Allah yana karɓa Allah ya yi cikin addu'o'in da za ku yi ku mai da hankali wajen gafara da rahama da aljanna ku mai da hankali wurin yi mai ku addu'a ƴaƴa su ne hannun jari in Allah ya baki ƴaƴa ki dinga yi musu addu'a ki dinga yi musu addu'a ki dinga yi musu addu'a kar ku manta da iyayen duk wanda Allah ya sa ya zo duniya sandiyar aure ya zo ko ku dinga yin addu'a Allah ya gafarta ma iyayen sannan ku sa Najeriya addu'a ku sa arewa ana addu'a tsakani da Allah abubuwan da ake arewa nan akwai tashin hankali a ciki munan zariya Allah ya sauka abubuwa da yawa kuma baya rasa alaƙa da addu'o'i da ake da zan fito dinnan naga kidnapper suna dukan wani bawan Allah abin ya ɗaga min hankali yaro ne matashi suna dukan shi da itace duk ba shi ya ban tsoro ba sai da na ga yaron ya sa takalmin soja da ya yi tsalle ya dirka a ƙirji shi wallahi kawai kifewa ya kamar ya mutu can kuma aka ɗauko ice aka mata mai da ya yi yunƙuro ya tokarai a nan wai me yi wai haka kawai kuma wai shi wa shugabanni kuna kallo kuna kallo kuna kallo ga wani nan shi ma ya saki bidiyo shekarun jiya takwas ga wata yana cewa inna ku fito ku aiko da kudin nan don Allah yau wata na shida yau ga su zan kai azumi na takwas suna cewa ka kwaba rigarka ka ga yadda kake wani irin gwamnati ce wannan wani irin shugabanni ne waɗannan wani irin shugabanni ne irin waɗannan muke da su malam ya Allah muna roƙonka duk wanda yake da ikon a hana abin nan yaki ya sa a hana Allah ka sa ya madan shi ya Allah duk wanda yake da ikon ya hana wannan abin ya bari ana Allah ka sa a kama shi a yi mai ya Allah duk wanda yake da ikon ya hana wannan abin ya bari ana yi ka sa aima ƙasa aima matarsa aima uwarsa aima ubansa wannan gwamnatin wannan gwamnatin ba ma neman abin da wani abu a wurin ku rike shinkafar ku rike duk kayan daɗin ku kwanta ma da kuke yi ku daina duk wani aiki da ake ku tattara taraktocin duka ku tsaye da aikin ba masu ku tabbatar da tsaro a ƙasar nan muna fara nasiha ne ga gwamnati wallahi gabanin mu fara mummunan addu'a wallahi in muka fara addu'a wallahi Allah yana sauraron talakan Najeriya kuma Allah yana ansa addu'ar ne azumi da haka ku kuma ƴan uwana ni addu'a kar ki ta tsoro kai ba zai yi ba sai an yi addu'a ba ki san matsayin ki a gurin Allah da haka ayi addu'a ayi addu'a ayi addu'a Allah ya yi Allah ya kawo ƙarshe daga ƙarshe akwai sanarwa guda gobe in Allah ya kai mu za mu fara karatu ta jarabi rabi insha Allah tara jarabi insha Allah za a gama karatu yadda ake gamawa to an gama karatu za a jinkirta tambayoyi da duk wani sako za a rubuta a aji ina da lakca a fil kongo zan tafi yi lakca amma akwai dakta wacce za ta yi darasi in na gama na minti ashirin zuwa talatin game da tambayoyi da kuke na jinin haila da rikicewar jini da family planning da duk abin da ya shafi matsalolin mata dakta ce ta asibiti sun yi karatu da alaramma kamar ya ce mu ma tana gaban shi kaji ma ya ce sosai take gaban shi ma'ana dakta ce to kaji ma matsayi ɗaya rage mata zama kuma ka dakta ba ta da yawa wala ba ta da yawa ba za ta ɗauka likita ba ce so kuma mun sa ta cikin kwamitinmu na sikila daman muna da nawa, muna da masana to jiya na rushe kwamitin ita ce ciya lady ita ta yawa balan yawon ta a ke ma aka samu da tafi ki rufa ki zai mu da tafi ba wai don an raina aikinka ba a kullum mu muke mu ci gaba to Allah ya saka mata da alkhairi da haka gobe in na gama eh, tafsir ko yadda ake zama a karanta tambayoyi to za a jinkirta ne zan tafi lacca ita kuma za ta yi wannan laccar kuma na kwana biyu za ta yi za ta yi asabar da lahadi da aka duwa da take da tambaya kuma za a yi abin ashwa'iyyar ba Duwa take da rigimar jinin haila family planning ta rubuta ta rubuta ba wai za a bude ne ana ta hayaniya an gani da aka tambayoyin za a rubuta kuma alaran ma shi zai karanta tambayoyin kun gani da aka gobe tambayoyin a ware na harkar matsalolin lafiya kuna fahimta to shi alaran ma shi zai karanta ita kuma dakta ita ce za ta dinga ba da amsa idan abin da ya shafi shari'a kuna ganewa shi dakta sai mai da hankali ya ba da amsa idan abin kuma ya shafi likitanci to ita tun da laman babban likita ce ita kuma za ta mai da hankali muna roƙon Allah ya yawaita mana irin waɗannan a cikin al'umma hakikatan Allah ya taimaki asufa da abubuwa da yawa kuma kullum yi ina cewa ma'asasa. wato haza min fadlillahi alaina wa alaina wata falala ce Allah ya mana kuma yamma ma mutane mutane da yawa suna zuwa gurin nan ba ka sanin matsayinsu ba ka sanin darajojinsu idan ka zo tafsirin maza haka za ka ga masu kuɗi curiki sojoji dss manyan lauyoyi alƙalai masu sarauta duk suna zuwa ka wannan ba karamin alkhairi bane ka hada mutane irin waɗannan kuma duk wanda ya zo yake da wata falala da wata baiwa to ya amfanar da al'umma annabi ya ce mafi alkhairin mutane shine mai amfanar da mutane to muna roƙon Allah ya saka mu ita dakta da alkhairi kuma shi ma alaran ma dakta Allah ya saka mishi da alkhairi kuma Allah ya saka muku da alkhairi bi ma nabi sallallahu alaihi wa sallam ala صل wa ala ali ال kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد